Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabata muku da wannan shirin a yau Alhamis 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Hukumomin lardin hobi da ke tsakiyar kasar China sun ce mutane 245 sun mutu daga barkewar sabuwar cutar coronavirus. Amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar Afirka da ta ba da sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayaka sojojinta. A yau Alhamis Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a akan wani kuduri da zai yi kira ga shugaba Donald Trump da zai hana shi amfani da sojojin Amurka akan Iran. To da shike yau sha uku ga watan Fabrairu ce ranar karrama rediyo ta Majalisar Ɗinkin Duniya shin kowane tasiri rediyo ke yi a rayuwar al'umma a wannan zamanin na fasahar zamani? ita kafa ta yanar gizo-gizo intanet ita ma tana taimakawa amma gaskiya ba kamar rediyo ba yawanci mutane sun fi yadda ko ni na fi yadda da maganar rediyo saboda sukan kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna yankin bakalu a ƙaramar hukumar giwa da ke jihar kaduna sun ƙauracewa su biyo bayan wani mummunan hari da aka kai a yankin Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya wanda Aisha Tusila ta shirya za ta kuma gabatar. Amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomi a lardin Hubi da ke tsakiyar kasar China sun ce mutane 245 sun mutu daga barkewar sabuwar cutar coronavirus da zuwa yanzu ta kashe mutane 1,367 tun daga watan disamba bara. Sanarwar ta sabbin adadin waɗanda suka mutu tana zuwa ne bayan China ta faɗa jiya laraba cewa adadin waɗanda suka ƙara kamuwa da cutar ya ragu a kwana biyu a jere. jami'an lafiya a hobi da nan ne ainihin inda cutar ta barke a watanni biyu da suka gabata sun ce canja hanyar da suke gano cutar daga aiki da ɗakunan gwaje-gwaje zuwa yin amfani da na'urar kwamfuta don duba jikin mutane canje-canjen hanyoyin gano cutar ya ƙara gano adadin waɗanda suka kamu da cutar a duka faɗin china zuwa dubu sittin. jiya laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros ghebreyesus ya bayyana farin cikin labarin raguwar kamuwa da cutar tare da matakan da aka ɗauka ma'aikatar shari'a amurka ta shafa shekaru da dama tana gudanar da aikinta na tabbatar da kiyaye doka da oda ba tare da sa siyasa a aikinta ba kwararrun lauyoyi ne suka yanke shawara kan hukuncin da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya suka gabatar na hukuncin da za a yanke wa a wani yanayi na ba sabon ba. Yanzu da ake matukar zuba ido kan yadda za su kare mutuncinsu bayan hukuncin da ma'aikatar shari'a ta yanke ranar talata ta sauya shawara da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar cewa a yankewa Roger Stone. da daɗan na hannun daman shugaba Donald Trump hukuncin ɗaurin shekara bakwai zuwa tara a gidan yari na laifin da aka gano ya aikata a lokacin binciken mula na yin katsa katsalandan a zaben Amurka. Masu taimakawa alkali na gwamnatin tarayya sun yanke wa Stan hukunci a watan nuwamba da ta gabata. bisa laifin yi wa majalisa karya da hana shari'a aiki da kuma yin katsa katsalandan ga shaidu. Amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar Afirka da ta bada sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta kana ta musanya su da wasu kwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana wannan yunkuri a matsayin irinsa na farko da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun Amurka da suke aiki a nahiyar, yayin da take ƙara mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A wata sanarwa jiya Laraba, mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta Amurka Alisa Fara ta ce, yunkurin zai taimaka wa Amurka ta yi gogayya da ƙasashen China da Rasha a nahiyar Afirka. Fara ta ce Amurka za ta soma dawo da dakarunta na runduna ta 101 ta mayakan sama a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa. To masu sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar yanzu kuma za mu kawo muku rahoto akan ranar rediyo ta bana inda wasu masu sharhi akan lamarin yau da kullum suka tofa albarkacin bakinsu. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Take ranar karrama kafar sadarwa ta rediyo bana na da zumar yada haɗin kai a tsakanin al'umma masu al'adu da addinai daban-daban a duniya. Yanzu a cina hukumar raya ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta bullo da martaba wannan rana da aka fara tsarawa alif da ɗari tara da arba'in da shida inda a ƙarshe bayan tuntuɓar masu ruwa da tsakiya dubu biyu da goma sha ɗaya ya sanya dubu biyu da goma sha uku aka ayyana don ranar goma sha uku ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama rediyo ta duniya. Duk da bullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo har yanzu rediyo ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya tsakanin tsakanin birane da karkara don kafar ba ta buƙatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta. Ga abin da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu Aisha Zakari Yasmin ke cewa. Sannan kuma ita kafa ta yanar gizo-gizo intanet ita ma tana taimakawa amma gaskiya ba kamar rediyo ba saboda shi ba shi da filters ko kuma a ce ma'aunin matatar tabbatar da labarai ba kamar na rediyo ba ban ce na rediyo da abin da aka faɗa kamar magana ce ta alkur'ani ba amma a takaice yawanci mutane sun fi yadda ko ni na fi yadda da maganar rediyo saboda sukan yi kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye. shi ma da mu tahiru da yake yada labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta rediyo ba zai wuce gona da iri ba. ba zan manta ba tun muna primary school ana koya muna a cikin wani darasi da ake ce social studies cewa idan idan ana tambaya game da kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito to gidan rediyo yana ciki saboda hanya ce wadda da na birni da na ƙauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta a cikin shirye-shiryen gidan rediyo. Jagoran kungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a dufaɗin kasar ƙasar duba Bala Kofa Sabuwa ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan ƙasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta rediyo ba. Kuma ina ganin da cewa rediyo ita ce a hapa wadda ka yada labari cikin sauki kuma sahihin labari babu inda talaka ka dogara da saukin samun labari sahihi irin rediyo ita ce talaka zai samu labari cikin sauki ga mutum ya sayi yan rediyo ɗice ta naira dubu da yan batura ne na naira ɗari ya ɗaya kwanaki yana samun labari isasshe rediyo ta kawo zumunci ta haɗa kan al'umma sosai wajen sada zumunci hakika an samu gidajen rediyo a kusan kowane yanki da suka haɗa da na gwamnati da masu zaman kansu inda bambanci mahimmancin aikin ya shafi masu zage gaskiya, masu riri ta ko ɓoye gaskiyar da masu yada abun da masu mulki ke so. kafafen yada labaru na matakin duniya na samun tagomashin aiki ba katsalanda aliyu mustapha sokoto shine shugaban sashen hausa na muryar amurka wannan shi yasa ka wasu kafofin watsa labarai kuma na muryar amurka suna da kulliyoyin masu goyon bayan su masu sauraron su saboda sun tabbata cewa abin da za su ji tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan ba wani abin da za a ba su da gaskiya in fact a ƙarshen gaskiya ma babban takin muryar amurka shine za mu ga muku gaskiya komai dacin ta kuma a har yanzu akan abin da ake adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shi ke takaita mulkin kama karya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Nasiru Adamu El Hikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. a yayin da suke ikirarin an tafka magudi jam'iyyun adawa a ƙasar kamar sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar tara ga watan fabrairu da suka ba wa jam'iyyar cpdm da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba paul biya gagarumar nasara a halin da ake ciki yanzu ana sa ran sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta sdf dennis uh, ya ce jam'iyyarsa ta shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulki da ta yi watsi da gaba ɗaya sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi na ranar tara ga watan fabrairu da kuma na 'yan majalisar tarayya wanda ya ce suna cike da kurakurai dennis ya ƙara da cewa daga cikin waɗannan dalilai akwai batun yin maguɗi sosai da siyan ƙuri'a bayan haka sojoji da aka tura daga wasu yankuna sun kaɗa ƙuri'a a madadin al'ummar yankin Sauran dalilan sun hada da tashin hankali na harbe-harben bindiga, karancin fitowar masu jefa ƙuri'a, an kuma yi wa mutane barazana sosai, wanda ya sa wasu 'yan takara suka yi yunkurin janyewa daga zaben. A yau Alhamis Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a akan wani ƙudiri da zai yi kira ga shugaba Donald Trump ya hana shi amfani da sojoji don kai wa Iran hari sai dai wannan mataki yana buƙatar amincewar majalisar wakilai shugaba trump ya yi watsi da matakin yana jayayya da shi cewa yana da haɗari a takaita ƙarfin ikonsa na sha'anin yaƙi kuma kafin a kaɗa ƙuri'ar a yau a alhamis ya buƙaci 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa da kada su amince da ƙudirin yana da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasarmu mu cewar majalisar dattawan amurka kada su kada ƙuri'a akan ƙudirin hana kaiwa iran hari trump ya wallafa a shafinsa na twitter Mun, uh, muna samun nasarori a kan Iran kuma wannan ba shi ne lokaci da za mu nuna rauninmu ba. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna a Najeriya. A farkon makon nan ne wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai wani mummunan hari da ya yi sanadiyar hasarar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a a wani yankin karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna. Wannan harin ya sa wasu mazauna yankin da yawa gujewa gidajensu don fargaban abin da ka iya biyo baya. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ekara da ƙarin bayani. harin da 'yan bindiga suka kai a yankin bakali da ke iyatawa a karamar kumar giwa a jihar kaduna ya sa al'ummar yankin gudun hijira saboda irin fargabar da suka ce suna yi na irin abin da ka iya biyo baya da yammacin talatar makon nan ne dai wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba kusan ɗari suka aukawa garin bakali a karamar kumar giwa inda suka halaka mutane sama da ashirin sannan suka kone wasu gidaje da buhunan kayan abinci da shanu da sauran dukiya kamar da yadda ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin na bakal ya sanarwa da muryar amurka abin da ya faru bakal tana karkashin masarauta na ne yan ta'adda suka shigo wannan anguwa bakal da misalin karfe uku da rabi na yamma sun kashe mana mutane ashirin da an ce mutum goma sha shida ne suka riga mu gidan gaskiya yanzu ka ce ashirin da wani abu sun ashirin da biyu da motoci guda bakwai da ma sun kwashe masu kan duk wata basin mai a anguwa sun kwashe sun wani sanin su na aiki suke wura sun kore sun je musu gida. A kowaɗanda suka tsira a unguwar? A kwarai a wanda suka tsira. Ai a gida ɗaya da suka samu sa'a suka kashe mutum goma sha ɗaya. Yara takwas iyayen su uku a gida ɗaya da yara har da tagwaye ma a cikin yaran. Ya magana jami'an tsaro yanzu a garin? Eh jami'an tsaro yanzu dai yanzu muka magana da area commander zai turo mota ta zo ta zauna a garin saboda idan mutane aka mutane suka watsi garin wurin zai zama mazauna yan ta'adda kana nufin yanzu ba kowa a garin an tashi a mata muna tana nan yanzu ma mata da limaman su da kowa da liman da shoron jama'a da su amma matan da sun sun bar garin sabon mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige ya ce rundunar ba za ta ce komai ba tukuna sai ta kammala tattara bayanai eh lalle an kai hari amma dai gaskiya ba mu ce komai ba kan abin da ya faru saboda muna so mu gama compiling fact kan wannan incident da ya faru wannan dai shine karo na farko da 'yan bindiga suka auka wa yankin na bakali da ke karamar hukumar giwa duk da yake dai rahotanni da dama dama sun ce 'yan bindigan sun addabi yankunan kana komin birnin gwari da giwa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Tuma da gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Lafiya uwar jiki jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka da jimirin sauraronmu. To a cikin wannan shirin za mu yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa. Me ke kawo zazzabin lasa? Alamomin cutar da kuma uwa uba. Menene rigakafin? Don amsa waɗannan tambayoyi ga wakiliyar mu Hawa Umar inda ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir, ƙwararren likitan yara da ke Abuja. Sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa. Likita barka da warhaka. Masu saurare barka mu da wannan lokaci. Likita ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan wato cutar zazzabin lasa? Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral eh, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma kwaya cutar eh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa? Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara. Zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafi zafin jikin a ma'aunin celsius yakan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. Ka yi bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa su kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta to waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a ci a wani ɓera ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida yawanci ɓeran daji ne a yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai multimamet sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya a kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da ya sa kenan sai ɓeran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu ɓerayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin ɗan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarinsu ya zo ya haɗu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya misali da kai bayani ko bera ya yi fitsari akan abinci aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan ta kan iya daukar lokaci bata nuna ba wasu tana iya nunawa cikin dan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma ta kan iya kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a to shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta saboda haka zai iya misali amfani da ban daki ya taba handle din uh, mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba uh, sai ya kasance an yada ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwuwa Wa jariri ya samu saboda yadda alaka ta da jaririn nan to amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya ma haihuwar yaran matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan tashin hankali ne jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali. Sanga da likitoci masu kulawa mu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su mun gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa shin tana da rigakafi to gaskiya rigakafin ta ah, na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci sannan kau da waɗannan beraye sannan yanayin yadda mutane ke shanya abinci da abubuwan da ake amfani da surin abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro berayen nan suna shigo cikin gari su ne abu na farko da za a yi ya kasance wanke hannu eh, mutane suna wanke hannu matuka a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci misali kayan kicin an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su ma'amala da wurin abinci a rinka rufe shi ruwan sha a rinka rufe shi a kuma kare yadda ake samun ruwan shan kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu. a Yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya? To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. A kwana-kwanan nan zaki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba. Likita wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamu kamuwa da wannan cuta to duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan kada 'yan uwa su ce bara a bar shi a gida da bukatar a kai shi asibiti don idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su ɗin da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi sannan kuma a kare yaɗuwarta daga cikin al'umma sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta akwai matakan da ya kamata a ɗauka yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwa shi a ɗan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yaɗa cutar nan ga mutane mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi sanyi kafin a sha shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne wuta za ta iya kashe kwayar cuta to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan ma'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su sannan a san da za a guji ma'amala tsakanin beran da al'umma. To likita za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamaceceniya da cutar ebola? Eh tana da kamaceceniya da ita shi yasa dukansu ake su hemorrhagic viral fever wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su na biyu suna kawo zubar da jini kuma suna da suna kisa matuka na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa ga kuma illolin da take kawowa don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta wani mataki hukumomin lafiya suke ɗauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan To a har kullum za ki ga ana ta kamfen akan kula da tsaftar abinci da sauransu saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci da tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama Uh, kuma za ki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan uh, yana da matukar amfani. shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar? Eh, akan samu wanda suka rayu Uh, wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin taɓin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa Ah, da sauransu amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa takan yi haifar da matsala na dindindin akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din ba ta bar musu wata matsala ba to da fata an gamsu kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa godiya gare ki hawa umar da dr lawal isa tahir ni ce aisha tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah A gaida Aisha Tusule, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Kiran da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari cewa lokaci yayi da ya kamata ya sanya dokar ta ɓaci akan tsaro ya yi daidai kuma hakan wani abin a duba ne idan aka yi la'akari da yadda ake samun koma baya a harkar tsaro a Najeriya. Sai kuma sako daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak daga jihar Borno inda shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna Allah wadai da ihun da aka yi wa shugaba baba buhari jiya a cikin birnin maiduguri amma fa yana da kyau mutane su fahimci cewa a birnin maiduguri kadai ne aka yi masa ihu kuma a madadin ɗaukacin al'ummar jihar borno muna mika sakon haƙuri ga shugaba buhari to sai kuma mun samu sako daga alhaji nile sufari shi kuma ya ce matakin soke zaben gwamnan jihar bayelsa da kotun koli ta yi wani mai da hannun agogo baya ne ga jam'iyyar apc gani yadda take ikirarin kwace kujerar daga hannun jam'iyyar pdp to kuma sai mun samu sako daga nafa'atu salihu isa fanna tare da sadiya matar na mairo umar makera inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah muna son ku bamu dama domin mu nuna bakin cikinmu akan ihun da wasu tsararren mutane suka yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari a maiduguri allah ya kyauta sakoma na karshe kuma daga ali abdullahi dorin baga ne inda shi kuma ya ce albarkacin yau ranar da hukumar unesco ta ware don bikin ranar rediyo ta duniya ina fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan da masu sauraron mu na voa hausa to madalla mun kuma gode ku ci gaba aiko mana da sakonni. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Hukumomin lardin Hobi da ke tsakiyar kasar China sun ce mutane 245 ne suka mutu daga barkewar sabuwar cutar coronavirus da zuwa yanzu ta kashe mutane 1,367 tun daga watan Disamba bara. sanarwar ta sabbin adadin waɗanda suka mutu tana zuwa ne bayan da china ta faɗa jiya laraba cewa adadin waɗanda suke ƙara kamuwa da cutar ya ragu a kwana biyu a jere ma'aikatar shari'a amurka ta shafa shekaru da dama tana gudanar da aikinta na tabbatar da kiyaye doka da oda ba tare da sa siyasa a aikinta ba ƙwararrun lauyoyi ne suka yanke shawara kan hukuncin da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya suka gabatar na hukuncin da za a yanke wa roger stone a wani yanayi na ba sabon ba yanzu da ake matukar zuba ido kan yadda za su kare mutuncinsu bayan hukuncin da ma'aikatar shari'a ta yanke ranar talata ta sauya shawarar da masu gabatar da kara na ma'aikatar suka bayar cewa a yankewa Roger Stone da ɗaɗɗan na hannun daman shugaba Donald Trump hukuncin ɗaurin shekara bakwai zuwa tara a gidan yari. Amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar Afirka da ta bada sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta kana ta musanya su da wasu kwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana wannan yunkuri a matsayin irinsa na farko da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun Amurka da suke aiki a nahiyar. yayin da take ƙara mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. a yayin da suke ikirarin an tafka magudi jam'iyyun adawa a ƙasar kamaru sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar tara ga watan fabrairu da suka bawa jam'iyyar cpdm da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba paul biya gagarumar nasara a halin da ake ciki yanzu ana sa ran sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta sdf dennis kemalemo ya ce jam'iyyarsa ta shigar da kara a gaban kotun tsarin mulki To sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan tasirin da rediyo ke da shi a rayuwarku musamman a wannan zamanin na fasahar zamani sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da Rashad injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.